Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Litini 27 ga watan Disamba. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai. Wani bom da ya tashi a ƙasar Congo ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Ana samun karuwar mace-mace a ƙasar Faransa daga cutar annobar COVID-19. Ƙungiyar NATO za ta gana da ƙasar Rasha a wata mai zuwa. To kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa takaddama ta sake barkewa game da makomar kundin tsarin mulkin Najeriya da wasu ke ganin akwai kwara ciki. Kundin tsarin na Najeriya 1999 ya kamata a kawas gaba ɗaya. To sai dai wasu kuma na ganin yin hakan kwatsam na da sarƙaƙiya. ba wata kasa da za a ce tana zaune tana amfani da kundin tsarin mulki lokaci guda ta ta canja shi daidai a duba idan akwai wurare da yake da kurakurai a gyara To ko me yasa wata kungiyar 'yan asalin arewacin Najeriya mazauna Amurka mai suna dangi ta raba wata takarda game da wato game nema labarai ta yin tirda al'amuran tsaro a Najeriya? Mun ga cewar ya kamata kuma mu fito ah, mu fi sauran masu ah, suka da kuma da bacin ransa akan abin da yake kana a kasar mu ta asali wato Najeriya musamman yankin arewa maso yammacin kasar inda batun satan mutane da garkuwa da su da an kuɗin fansa da gallaza masu da bata dukiya ah, suka zama kamar ruwan dare. sannan kamar kowace ranar litinin yau ma za a ji shirinmu na ciki da gaskiya wanda sarfilo hashin gumel ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkan ku da Asaba! tare da fatar an wayi gari lafiya mahukunta a gabashin congo sun sanar da kafa dokar hana fita da yammaci da kuma sabbin shingayen jami'an tsaro suna kuma kira ga majami'u gidajen abinci da kuma otal-otal da su kara ƙaimi wajen tabbatar da tsaro sakamakon harin kunar bakin wake na farko da aka kai a yankin. Maharin ya kashe wasu mutane a daren Asabar a lokacin da ma'aikatan suke cin abinci a wani gidan abinci a birnin Benin a ranar Kirsimeti. magajin garin Benin na Sis Muteba ya gargaɗi masu manyan wuraren zama a garin cewa 'yan ta'adda na iya sake kai wani harin. Ya bukace su da sanya jami'an tsaro da na'urorin gano karfe a bakin iyakokin shigarsu. Garin Benin dai ya daɗe yana fuskantar har-haren 'yan tawaye, amma ƙungiyar IS da ke lardin tsakiyar Afirka ta fara ɗaukan alhakin tashe-tashen hankalin a yankin. Faransa ta sami fiye da mutane dubu ɗari da suka kamu da cuta a cikin kwana guda a karon farko tun bayan ɓarkewar cutar COVID-19 sun ninka har sau biyu a cikin watan da ya gabata fiye da mutane dubu ɗaya a Faransa da ke ɗauke da ƙwayar cutar sun mutu a cikin makon da ya gabata wanda ya kawo adadin waɗanda suka mutu ya haura dubu ɗari da ashirin da biyu. gwamnati za ta gudanar da taron gaggawa a yau litinin domin tattaunawa a kan mataki na gaba. Wasu masana kimiyya sun buƙaci gwamnatin ta Faransa da ta jinkirta komawa makaranta bayan hutu ko kuma sake sanya dokar ta ɓaci. Amma gwamnati ta mai da hankali kan rigakafi a yanzu A Belgium kuwa masu fasaha da sauransu sun nuna rashin amincewarsu da sabon takunkumin da gwamnati ta ƙaƙaba, wanda suka ce rashin adalci ne kan masana'antun al'adu tare da barin kasuwannin ababen bikin Kirsimeti masu tayar da hankali su kasance a buɗe. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington. gundumar Colombia. Shugaban NATO Jens Stoltenberg ya nemi taron Majalisar NATO da Rasha a wata mai zuwa ya kuma tuntubi Moscow don samun halartar taron in ji kakakin ƙungiyar ajiya Lahadi. Stoltenberg ya ce sau da yawa a cikin 'yan watannin nan ya yi ta yin komawa tattaunawa da Moscow ta wannan hukumar wanda aka kafa a shekara ta dubu biyu da biyu, amma a halin yanzu ba ta aiki saboda rikici a Ukraine. Amma hukumomin Rasha ba su mayar da martani mai kyau ba. Muna tuntuɓar Rasha game da taron na ranar goma sha biyu ga watan Janairu, in ji kakakin NATO wanda ya nemi a saka ya sunansa. NATO ta ci gaba da yin Allah wadai da mamaye yankin na Crimea da Rasha ta yi daga Ukraine. a shekara ta 2014 tare da yin kira ga Moscow da ta mutunta ikon mallakar makwabciyarta. kasashen yamma sun daɗe suna zargin Kremlin da bayar da tallafin soji kai tsaye ga 'yan aware masu goyon bayan Rasha a gabashin Ukraine, wanda suka kwace yankuna biyu jim kaɗan bayan da Moscow ta mamaye Kremlin a shekara ta 2014. Rasha ta musanta wannan ikirarin kuma shugaban Vladimir Putin ya ba da shawarar cewa rikici da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu goma sha uku kisan kare dangi ne. Kremlin ta kara dagewa cewar kasashen yamma da NATO suna kutsa kansu kan iyakokin Rasha. An jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Kamar yadda ba a rasa sani ba, takaddama kan kunno kai kan kundin tsarin mulkin Najeriya akai-akai kuma ta ɗan lafa. To yanzu ma ta sake kunno kai. ta yadda wata kungiya ta al'ummomin najeriya masu ganin ko da ma an dama da su ba da su za a sha ba ninas a takaice ke cewa ya kamata a sake kundin tsarin mulkin najeriya gabanin zaɓe kuma al'ummomi daban-daban ne za su rubuta a ɗaya ɓangaren kuma wasu 'yan najeriya ke ganin kundin tsarin mulkin ƙasa na da matuƙar sarƙaƙiya ta yadda jingine cikin ƙanƙanin lokaci mai wuya ne sosai. sai dai na gyarawa zainab babaji gare ki Ƙungiyar asalin 'yan Najeriya da ke hankoron cin gashin kansu mai suna Ninas a takaice ta buƙaci a yi watsi da kundin tsarin mulkin da Najeriya ke amfani da shi a yanzu don ba dukkan 'yan ƙasar damar yin kundin tsarin mulki da zai dace da kowa. Ƙungiyar da ke da rasa a fadin Najeriya tana korafi ne kan gazawar kundin tsarin mulkin Najeriya na baiwa dukkan al'ummar ƙasar zarafin damawa da su a harkokin mulki da wasu lamuran ci gaba, wanda a cewar ƙungiyar. Kundin tsarin mulki da Najeriya ke amfani da shi a yanzu ya fi ba da fifiko wasu shiyoyi fiye da wasu. Farfesa Yusuf Turaki kusa a kungiyar daga shiyar tsakiyar Najeriya ya ce kundin tsarin mulkin da aka yi wa gyaran fuska a shekara ta 1999 tana cike da kurakurai. Kundin tsarin na Najeriya 1999 ita ce ya kamata a kawas da ita gaba ɗaya 'yan Najeriya shiya-shiya kabilu-kabilu su zauna su tsara sabon kundin tsarin Najeriya shine muke magana. Abu na farko da ya kamata mu 'yan Najeriya da mu ba ma son wannan tsari da sojoji suka dora ta a bisa mu mun kita domin bata kawo cin gaba a najeriya ba a yau najeriya ta zama rarrabe ba wai ba ma son a yi zabe ba a'a kowane dan najeriya yana da yancin yin zabe abinda wasu da ba su gane ba da sun ji cewa ya kamata a kawas da wannan tsari da tana ba zabubuka ikon yin zabe so shine muna ce a dakatar da yin zaben nan a gyara komai yadda kowa da kowa zai zauna ya ji daɗi. Farfesa Yusuf Turaki kenan kusa kungiyar asalin 'yan Najeriya da ke da rajin cin gashin kansu Najeriya dai na fuskantar matsaloli daban-daban lamarin da jakadan zaman lafiya Usman Big Seven ya ce kamata ya yi a duba kurakuran da ke cikin kundin tsarin mulkin domin yi musu gyara. Ba wata kasa da za a ce tana zaune tana amfani da kundin tsarin mulki lokaci guda ta ce ta canja shi. Daidai a duba idan akwai gurare da yake da kurakurai a dudduba shi a gyara. Mu ma kanmu in dai muna son zaman lafiya dole za mu haɗa kai tare da mu da 'yan kuɗi din domin zaman lafiyan mu gabaki ɗaya Najeriya shi ya zama lafiyan wannan kasa tamu. Shi ma mataimakin babban daraktan wata kungiya da ke hankoron adalci ga bil'adama ta ƙasa da ƙasa a Najeriya wato Equal Access International Gad Peter Shamaki ya ce duk da rauni da kundin tsarin mulkin na Najeriya ke da shi bai dace a yi fatali da shi ba. Kamar duk wani ɗan Najeriya da yake da kishin kasa ni ma na yadda cewa constitution ɗinmu ko dokokin Najeriya inda take a yanzu akwai damuwa. Kun ta ɗan nuna babbanci da son kai akwai damuwa dan dokoki ba ba su aiki ba inda ake yadda constitution gaba ɗaya sai da dinga amending section by section har a samu abin da ake so ni a cikin da tafiyar da muke na democracy za mu samu mai gyaran nan kungiyar ta ninas da ta yi ittifakin wa 'yan najeriya damar zama su tsara yadda harkokin mulki za su kasance daidai da al'adu da yanayin dukkan mazaunan kasar zai kawo ƙarshen tada jijiyoyin wuya da matsalolin tsaro da inganta tattalin arziki a najeriya Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. Kungiyar agaji ta Save the Children ta ce ta dakatar da ayyukanta a jihar Kaya mai fama da rikici a Myanmar bayan da wasu ma'aikatan ta biyu suka ɓace a wani hari da ya sanadiyar mutuwar mutane akalla talatin da suka haɗa da mata da ƙananan yara da yawa tare da ƙona wakinsu, Ma'aikatan biyu na tafiya garuruwansu ne domin hutun ƙarshen shekara a lokacin da rikicin ya ritsa da su a jihar Gabas, in ji ƙungiyar Save the Children a wata sanarwa da ta fitar a yammacin jiya. muna da tabbacin cewar an kai wa motar su hari tare da ƙona su a cewar sanarwar. A ranar Asabar ɗin da ta gabata ne, ‘yan adawa suka zargi sojoji da suka ƙwace mulki daga hannun gwamnatin farar hula a watan Fabrairu da laifin kisan gilla da aka yi a ranar Juma'a a kusa da ƙauyen mosa na garin Haproso. Kakakin gwamnatin mulkin soji Janar Zau Muttun bai amsa wayarsa ba a ranar Lahadi. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya kasa tantance bayanin harin na ranar Asabar daga wani mazauni yankin da rahotannin kafafen yada labarai da kuma wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama a yankin. Kafofin yada labaran gwamnati sun ruwaito cewa sojoji sun yi lugudan wuta tare da kashe wasu 'yan ta'adda da makamai da ba a tantance adadinsu ba da dakarun 'yan adawa masu ɗauke da makamai da ke yakar gwamnatin sojin. A yayin da cutar Omicron ke karuwa, jami'an kiwon lafiya na jihar New York sun ba da rahoton karuwar yara da ke kwance a asibitoci, kamar yadda fadar White House ta yi alkawali a ranar Lahadi don magance karancin kayan gwaji na COVID-19 a Amurka. ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar New York ta yi gargaɗin hanzari na cigaba a asibitocin yara masu alaƙa da COVID-19 a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Juma'a. A birnin New York an gano ƙaruwa har sau hudu na yawa a cikin asibitoci a sanadiyar cutar COVID-19 a tsakanin yara masu shekaru goma sha takwas zuwa ƙasa tun daga ranar biyar ga watan Disamba zuwa cikin wannan mako da ake ciki a cewar wani rahoto. Kusan rabin waɗanda aka kwantar da su a asibitoci 'yan ƙasa da shekaru biyar ne, rukunin shekaru da ba su cancanci allurar ba a cewar sashen. Yawancin masu kamuwa da cutar COVID-19 a Amurka na ƙaruwa. inda aka samu kusan sabbin kamuwa da cutar suka kai mutum dubu ɗari da casa'in a kullum a cikin kwanaki bakwai da suka gabata kamar yadda alkalumma daga jami'ar Johns Hopkins suka nuna isowar sabon bambance-bambance na Omicron wanda ya haɗe da bukatun hutu inda galibi suka haɗa da tafiye-tafiye da ganawar iyalai da dama ya haifar da gaggawar bukatar gwaje-gwaje a Amurka babban mai ba da shawara kan cututtuka na Amurka Anthony Fauci a jiya Lahadi ya amince da matsalar karancin kayan gwaji na COVID-19 kuma ya sha alwashin samar da ƙarin kayan gwaji a Amurka a wata mai zuwa. To a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu. A ci gaba da kiraye-kirayen hukumomin Najeriya da ake ta yi a ciki da wajen Najeriyar. jiya wata kungiya ta 'yan asalin arewacin Najeriya mazauna Amurka mai suna dangi ta raba ma manema labarai wata takarda ta kiran hukumomin Najeriya da su tashi tsaye wajen maido da tsaro da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a kasar. wadda suka ce tana ganin munanan hare-hare da kashe-kashe da sace-sacen mutane kulle yomin. Na nemi ƙarin haske daga daraktan hulɗa da jama'a da kuma yada labarai na ƙungiyar ta dangi USA, Malam Kabir Isaji Kamshi, wanda ya ce. To, a gaskiya makasudin fitar da wannan sanarwar da muka bayar ga manema labarai, mun ga cewar ya kamata mu fito a mafisafin sauran masu suka da kuma wanda ɓacin ransa akan abin da yake kana a ƙasarmu ta asali wato najeriya musamman yankin arewa maso yammacin ƙasar inda batun satan mutane da garkuwa da su da an san kuɗin fansa da gallaza masu da ɓata dukiya suka zama kamar ruwan dare da waya ce gari ya ware baka ji an kai hari a wani ƙauye an halaka wani ba ko an sace wasu To ba ku ganin gwamnati na tabukawa ba maganar sakaci ko tsoro alal misali kwanan nan sai da Buhari ya je Maiduguri duk da rokokin da aka yi cillawa watakila don a tsorata shi? Eh, tabbas ah, haka ne ah, shugaban kasa janar muhammadu buhari ya yi daidai da ya je duguri da ana maganar cilla rokoki da ya je din to amma ai a tunanin yawancin ah, mutanen musamman arewa maso yammacin kasar musamman jihohin sokoto katsina zamfara naija kaduna da wannan ta'asa ta fewa an yi tsammanin ne kamata a ce shugaba buhari da makaraban suna zuwa akai akai ka san shi majinyaci ko kuma wanda aka yi banna ko baka ba shi komi ba wannan zuwan da kai a zaman ka na shugaba shi kai shi na rage raɗin da ake fama da shi da haka nan ana fata cewa tun da ya je mai maiduguri kuma yakan je legas akai akai su ma'anin jihohin kalika legas yana jajanta musu to da haka ya kamata don allah da darajar manzansa jar muhammadu buhari da makaraban sai rinka leƙa wurare da wannan uba suka muni kada ya manta cewa da yawanci kuri'un da ya samu daga jihohin da suka fito wanda suka dora shi akan mulki allah ya shi amma kuma akwai hujja ta kuri'an da ya samu da an jihohi abin da yake masu kai kenan To wasu na ganin dambun makaman da aka yi ta wasu su a lokacin yakin Libya da kuma bayan yakin sun daɗa dagula al'amuran tsaro a Najeriya. ba gazawar gwamnati ba ce kawai yaya dangi ke ganin wannan uzurin eh magana cewar a ah, waɗannan yawancin makamai suna fito daga ƙasar libya ne tabbas hakan yana faruwa da kuma za a gaddama akan haka ba to amma ya bani za mu tana shine cewar akan ce idan gema dan uwanka kama da wuta sai ka shafa mana kan ruwa na biyu kuma sannan ba a fafa gura nan tafiya ma'ana tunda wannan abu ya faru a libya duk wani masanin tsaro musamman irin shugaba har suka goge sun ga yaƙe-yaƙe iri-iri kuma an san mahimmancin najeriya afirka da kuma yadda take da ɗimbin tattalin arziki duk wani da yake son ya samu dama najeriya da shigo da haka na mutane suka matsama a can libya suke ta watsa makamai kowa san cewa tabbas dole ya kasance tsinko najeriya to da haka me hana tun farko a ɗauki matakan da za a hana yawancin fansan makaman nan ya kamata a ce sun inganta yadda suke aiki da kasashen makota irin su Nijar din a su Chadi da duk kasar take da a Najeriya tunda an san tabbas an makarantar shigo sannan a kuma inganta tashoshinmu na ruwa da ma na sama da na hanyoyin da ya kamata a ce an da inganta hanyoyin shigo a Najeriya din. Malam Kabir Isa Ji kamshi kenan na daraktan yada labarai na kungiyar dangi USA. To kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu dai ga shirin mu na gaba. jama'a salamu alaikum masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da masu iya magana ke cewa wuka ba ta huda shi shirin da ya kamar da ya saba yana bin kadin waɗanda aka danne wa haƙi don tabbatar da gaskiya ta yi halinta ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi lahashin gumel Masu raro barkanmu da shigowa sabuwar shekara da fatan Allah Ubangiji ya wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa wannan shekarar ta 2022. A yau za mu kawo kudubitar ƙarshe da muke yi na wasu daga cikin shirye-shiryen da wannan shirye a baya. Don duba ko an samu wani sabon labari ko lamari kan abubuwan da muka zanta a kan sun canza. Mun kawo ku labarin kisan gilla ga matashi Hamza Baba a 2017 a Gombe. da wani ɗan banga da lalin 'yan sandan sas mai suna abdullahi kwamanda ya bi shi da gudu ya yi ta dukansa har sanadiyar raunuka ya riga mu gidan gaskiya a asibiti mahaifin marigayi baba garba darazo ya ce sun yi duk mai yiwuwa wajen bin kadin jinin hamza amma ina lamarin ya ci tura ni ina kira ne ina kuma roƙo ga mai girma gwamnan jihar gombe a inuwa ya haya da ya dubi tsakani da Allah ya taimaka kamar yadda Allah ya taimake shi ɗora shi akan wannan shugabanci ina kira kuma ga shugaban ƙasa janar muhammadu buhari da kuma ainihin babban inspector janar na 'yan sanda baba usman alkali da su dubi su taimake ni akan wannan al'amari na yi mamaki kuma har wannan abu ya same ni ba a kai ni gaban kwamishinan 'yan sanda ba ko kuma shi kwamishinan 'yan sanda ya kira ni ya ce ya aka ya aka ya bani hakuri ko kuma ya ce ga yadda al'amari yake har yau babu wanda ya kira ni ko kuma ya zo gidana da ya kawo min wani ɗauki a kan abin da ya samu yaro na ba saboda haka ina kira da wannan gwamnati mai adalci ta mai girma janar muhammadu buhari wanda ainihin shine shugaban ƙasanmu mai adalci da a taimaka a yi dubi a kan wannan al'amari da ya same ni kamar yadda aka zo har gidana aka kashe yaro na kuma har yau babu wanda ya bi wani kadi babu wanda ya bi kadina saboda haka nake so ainihin a taimaka mini kuma na yi mamaki a yadda halin da ake ciki a wannan gwamnati mai adalci a ce har haka za ta na samun wannan jama'a a zo a same ka har gida a kashe maka ɗa kuma babu wani abin da za a iya maka kawai sai dai a zuba maka ido kai kuma ba yanda ka iya domin kai ba hukuma bane ba ba za ka iya zuwa ka tada yaƙi ba ba dama ba zamanin sa bane ba saboda haka nake kira da a taimake ni a min kadi akan wannan yaro na mai suna Hamza baba don ban yafe akan abin da akan ba gaskiya to sai dai babban lauyan al'ummar jihar gombe barista zubair muhammad umar cewa yayi. in korafi suka yi in kuka suka rubuce ban ga abin da suka rubuta ba amma hakika ne gaskiya mu dai wannan gwamnati ne jin kadin mutane duk wanda aka ci zarafi ta mu bi ta mu nema masa hakkin sa to idan su rubuta wa gwamnati ko suka rubuta ta hannun ofisi na ko suka rubuta mai girma gwamna to hakika gaskiya na san wasu da zai turo ta wani ofishi na a duba abin da za a yi tunda wannan al'adar sa ne da kuma niyyar sa ce a kan cewa duk wani mutumin da aka yi ba daidai ba za a ji kadin sa za a ji kadin hakkin sa to idan sun rubuto mana muka gani za mu yi bincike sosai a kai domin ba duk abin da aka gaya maka ne zai kasance gaskiya ko karya ba saboda ka sai ka yi bincike wannan shi ne adalci in sun rubuto ga mun saurari bangaren su kenan sannan kuma za mu tuntuɓi jami'an da abin ya shafa sai su ma mu je bahasinsu to daga nan za mu yi ɗaukar shawara mu ce to ga matakin da ya kamata a yi in gwamnati ce ke kamata kamata ta ɗauki mataki ta ɗauka idan hukumar yan sanda ce na tarayya ya kamata ta ɗauki mataki kyauwar shawara idan ko muna ganin abin da kotu ne za a kai domin ta ji bahasin magana sai mu ba su masu korafin wannan shawara din amma da hakikarin gaskiya ba dama a ko mana ta kuka da ba za mu wani ba za mu yi shi har ila yau a Gombe mun kamo korafin magadan wani gida a unguwar kumbiya kumbiya wanda gwamnatin jihar ta ba da diyya ta rusa don gina makaranta. Asalin gidan masaukin baƙi ne mai suna Naja Palace, inda bisa al'ada ake aikata masha'a da kuma yake makwabta da masu busa tabar wiwi. Kakakin magadan Lukman Yusuf ya ce suna buƙatar gwamnatin jihar ta sake duba diyan naira miliyan biyar takwas da aka bayar. Don tun a baya an taɓa taya musu gidan naira miliyan goma sha hudu. kuma suka ƙi sallamawa. tun da 5 years back an taya ta miliyan sha hudu ko ba yaka bane ta yi adalci dai ta yi adalci dai gidan nan masu masu wanda suka gada wajen mutane sha shida ne kuma da escalations of price commodity na building materials inda yake yanzu a cikin namu mun kanana ne ba mu da gidan kanmu muna nan muna buga bugan mu Allah ubangiji ya taimaka mu mun sa a kan wannan gidan tun Allah ubangiji ya sa aka sai da wannan gidan ya tafi wanda bai da gida a cikin mu Allah ubangiji zai sa wannan abu ya zama mana wuri wansa ya samu gida na kansa amma da aka nan ya zai faru ya zamu yi wanda yake da hope ya zama hopeless kenan kuma ko wani abin da kake so ka ce ne a ni abin da zan ce shine kawai na roƙa mai girman gwamna ya taimaka ya taimaka ya taimaka ya mana adalci da ya duba cikin wani alhamarin ya taimaka mana ya mana isa mana adalci a cikin wannan abu. To sai dai kwamishina na ƙasa da Safiyo na jihar Usman Beri ya ce saurara za a duba batun. Saurara su wanda za mu in da bayan samu kafin wani abu Shirin ciki da gaskiya ya kamo korafin 'yan tsohuwar kasuwar unguwar Mfafe Abuja da karamar hukuma ta turo motocin rusa gini suka rushe kasuwarsu ba tare da barin ko jama'a sun tattara kayansu ba. Hakan ya ja asara mai yawa in ji shugaban 'yan kasuwar Alhaji Sa'idu Baru. haka aka shigo kasuwa aka dinga rubka kaya wawa ba wanda zai iya ce maka ga asarar da aka yi a nan gudun sai dai kawai kwatanta ya faɗi dan asarar ta riga ta an sari waɗansu kai kana ja barayi suna ja haka aka zo aka daka wa kasuwan nan wawa idan aka ce maka an yi asara nan ta sama da naira miliyan 900 ko 1 billion ba a ce an yi karya ba kai ka shigo haganin nan kai ka ce an yi yakin duniya ne a gurin nan kai ka ce an saki manyan manyan gurnet a gurin nan kai dai ka gani shaida ne to dalilin haka muka koma gefe muka tsamo tsamo saboda ruwa gaba daya ya cinye mu dukiya gaba daya ta salwanta waɗansu rashin lafiya ya zubar da su waɗansu ba sa iya magana saboda takaicin da aka zo aka samu a cikinsa bayan kwana biyu shega chairman na area council ya zo ya same mu ina wai ba mu haƙuri cewa wai bai sani ba ya kamata ai mutane su yi amfani da hankalinsu da allah ta'ala ya ba su a ce chairman na karamar hukuma an zo an shiga kasuwa irin wannan mai albarka an rusa ta da katafila guda uku ya ce bai sani ba wannan abin akwai abin mamaki kan wannan korafi mai taimaka ministan abuja kan labaru abubakar sani ya ce za a duba don bin kadin 'yan kasuwar saboda haka su mataki na farko da ya kamata su dauka don taimaka ma kansu shine su yi kungiya kuma su rubuto ma minista a rubuce ga bukatun mu ranka daɗe kaza da kaza da kaza to kaga daga wurin shi minista shi ma zai kira sauran jami'an da suke taya shi aiki ya ce to ku duba wannan bukata da aka kawo nan daga wurin sai abi abi abi har ka ga insha Allah an cimma biyan bukata amma ba abu ne wanda yake za a yi shi lokaci guda a ce okay sata idan an faɗa an gama ba dole sai an bincika a gani ina ne fili ina ne wuri da aka tanadar na kasuwanci wanda yake ba zai shafi hanya ba ba zai shafi gidajen wasu ba ba zai hana kowa harkar shi ba su ma za su shiga ciki su harkokin su da sauransu saboda haka ma suna da buƙatar a ba su dama su gina ne wannan daidai ne akwai musamman sashin da ke kula da harkan gine-ginen kasuwanni To masu sauraron mu a nan za mu dakata sai kuma a shirinmu na hantsi ku ji sauran shirye-shiryenmu shiryen mun gode.